jiya dai majalisar dattawa ta yi wata muhawara mai zafi akan wasiƙar da sanusi lami da sanusi babban gwamnan bankin najeriya ya aike masu akan waɗansu kuɗaɗe da yawansu ya kai naira tiriliyan takwas ko kuma dalar amurka biliyan arba'in da takwas da ɗigo tara wannan wasiƙa ta sunusi ta ce kuɗaɗen an same su ne daga gurɓataccen man fetur da najeriya ta sayar tsakanin farkon shekarar da ta gabata zuwa tsakiyar wannan shekara da muke ciki jin nawan kudaden da suka ninka kusan kasafin kudin najeriya ta shekara biyu shine majalisar dattawa ta dora wa ta mai kula da harkar kudi nauyin yin bincike akan wa'annan kudade da ake zargin sun ɓace adamu ibrahim gumba yana ɗaya daga cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkar kudade ta majalisar dattawa da aka dora wa nauyin aikin kudin nan sun shigo babban bankin najeriya yanzu aikin da aka bamu shine mu bincika yaya aka yi da kuɗin ina suka je to aikin da za mu yi kenan yanzu kuma insha Allahu kwamitin kuɗi shugabanmu tsohon gwamnan kaduna state alhaji ahmed makarfi ba zai yi wasa da wannan aiki ba kuma insha Allahu za mu yi ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun gano abin da aka yi da inda aka kai wannan kuɗi ko mai abin da aka yi da shi kuma za mu bayyana wa majalisar dattawar tarayyar najeriya ita kuma in aka yi zama aka ta gaya wa duniya gaba daya sakamakon bincikenmu duk da kokarin da sanata adamu ibrahim gumba ya ce kwamitin zai yi wajen bankaɗo gaskiyar inda kudaden suke abokin aikinsa kuma ɗan jam'iyyar adawa ta apc sanata bukar abba ibrahim ya ce wajibi ne majalisar ta yi rawar gani a wannan karan duk da maganganun da ake na sace-sace ba taba yin wani abu kusa da wannan ba wannan gaskiya baya da za a yi a bar shi ba a bincika an san an tabbatar da gaskiya ba wannan ba irin kuɗin da za a sace ba mutane suna kuka da ku a majalisar nan cewa ku ne ya kamata ku sa ido akan bangaren gwamnati to ido kawai shi zai aiki a dama an kuka sa ido an sai ku bincika ku rika tuntuban su muna yi kullum muna yi house suna yi senet suna yi za mu aika takarda shugaban kasa kullum muna aika ba mu mu tilasta musu su yi wani abu ba daga shiyar majalisar wakilai kuma Aliyu Gebi ya bayyana ra'ayinsa inda ya ba da matakin da babban gwamnan bankin Najeriya Sanusi Lami da Sanusi ya ɗauka na bayyana wannan badakalar na farko dai a mu tsakanin mu da malam sanusi lami da sanusi ba abin da zamu ce sai dai Allah ubangiji ya saka masa da aljanna saboda mu ya cire mana kitse ne a cikin wuta na farko dan arewa ne mu da ake mana kallon tinkiyoyi ba mu san me muke ba sai aka wayi gari ga dan arewan ba kauye tinkiyar in ya bude baki yana magana ko obama dole ka saurare shi ya shigo ya gyara ya daidaita kafin ya zo yaya muke da ya zo gyara wani barna ne bai nuna ba bankunan nan mutane nawa suka rasa kudaden su a dalilin bankuna saboda ba a sa ido a kansu an baiwa kwamitin wa'adin kwana bakwai ne kacal ta gudanar da bincike ta miƙawa majalisar dattawan rahoto madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya